mun abin da Allah ya nuna mana na ladabi da mai musulunci da mun zama a aka ce kamar yaya shi musulmi zai yi alwala ne ya zo ya tsaya gaban Allah ya daga hannayensa guda biyu ya ce ya Allah gani bawanka na zo wurinka abin da na sani da abin da ban sani ba da abin da nake so da abin da nake tsoro da komai komai da duniya da lahira komai gaba daya na dauka na zubar na koma gare ka Allahu akbar mm. a lokacin shi wannan bawan Allah bai da komai sai Allah bai da kowa sai Allah kuma Allah haka yake so a yi masa to in kai haka iya yi sallah din ko raka biyun ce ko raka uku ce ko raka hudu ce kamar an tambaye shi an ce fa ka yi wa Allah abin da Allah yake so shi ma ya yi maka abin da yake so ya tara maka lada ya baka aljanna amma kuma ya za ka yi da bayinsa ka zauna da shi dai lafiya ka ba shi sa na Allah akbar bayinsa fa sai mutumin sai ya amsa da lisanul hali ba da lisanul makali ba sai da hankali na bayin allah iri biyu ne akwai masu karban takarda ta hannun dama akwai masu karban takarda ta hannun hagu to duka zan zauna da su lafiya ga ma yadda zan yi sai ya dubi wajen damacin su ce assalamu alaikum ya dubi wajen hagun ɗinsa ce assalamu alaikum wato da bayan allah mutanen kirkin da ba na haka ba duk zai zana da su lafiya to yi mutum ya yi haka ya ba da haƙƙin allah na allahu akbar ya ba da haƙƙin bayan allah abin da ake nema assalamu alaikum abin da kake so abin da ake so ka amfani bayan allah bayan ka ta allah ka ba za mu ka amfani ba to kada ka musu shari'a samu zaman lafiya gare ka don kuma ka ce alaikum mun samu zaman lafiya da kai kenan ka ga hada haɗa dukkan guda biyu alhamdulillah mun gode wa Allah abubuwan da suke faruwa masu ban mamaki da cewa waɗansu musulmi suna nuna gaba da alkur'ani suna har ma suna shawarar za su hana karanta shi kar su manta kullum koda da ba sa karanta karatu mai nisa suna karanta wa shamsi yadda allah ya yi da waɗansu mutane da suka kashe raƙumar allah na gatu salihin mujiza ce ta annabi salihu amma allah yana kiransa wannan raƙumin nasa ne ba a yi masa laftu da nan raƙumin ba a ɗora bayansa akan wannan raƙumin amma da allah ya ce kar a taɓa shi in an taɓa shi za a gamu da azaba mai raɗaɗi ko mai girma da aka taɓa raƙumin ai Allah halakar da su ya yi, fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fa zawaha to haka wanda ya taɓa alqur'ani ya taɓa mu'jizar manzon Allah ya taɓa ayar Allah wanda ya aiko ta zan mu'jiza ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi fa da Allah abinda Allah ya yi wa mutanen annabi salihu da suka halakar da raƙumin allah shi ma ya saurara zai same shi komi daɗewa duk wanda ya sa hannu ko shawara cikin ƙin alƙur'ani da musgunawa masu karanta alƙur'ani da bayyana ƙiyayya wa alƙur'anin ya saurari abin da zai gamu da shi tun bai mutu ba ya mutu kuma zai gamu da bala'in da bai taɓa tsammanin zai samu wannan bala'in ba saboda haka mu da alhamdulillah mun gode wa allah alkur'anin nan tun da allah ya ce mu riko da shi gefen sai na hannun allah gefen sai na hannunmu annabi ya ce in mun yi riko da alkur'anin ba za mu ɓace ba to za mu yi riko da wannan alkur'anin komi yadda makiyansa suke yi dai ba za su raba mu da shi ba insha Allah shi alkur'ani nan kullum gaba gaba yake ce mujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alheri da mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali su kuma masu kin alkur'ani سوراري أبو ديك سامي سدعوا يعون ديسو كدا القرآن الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تمكي الدين Allah ya taimaki masu taimakon addini. Salamu alaikum.